Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da shigowa mun tashar mu albarka wato na dike mai suburbu da TV. Dan uwa ko yar uwa idan wannan shine farkon zuwan ka ka danna mu subscribing sannan ka danna mu karrar sanarwa. Shi zai ba mu ƙwarin gwiwa gobe mu saki saki sabon shiri. Eh kamar da kuke gani Dauda ka hutu rara tare da Aisha Humaira da dai sauran jarumai irin su Ali Gunzak daraktoci. tsaya kamar yadda kuke gani ke sarrafa abubuwa a yadda za a yi aiki fatima mai zogale ina mai zogalen take

ai an cire shi baya da ba eh, eh, wannan din Thank you. Ingantaccen magani daga cibiyar alhikima wanda ya samu sahalewa daga hukumar nabda, Maganin yana yakar matsaloli kamar haka, ciwon sanyin mata da kuma ciwon sanyi na maza wato infection. musamman matsalar sanyi wacce take kawo rashin sha'awa rashin kuzari jin zafi yayin mu'amala ko kuma ɗaukewar sha'awa ga baki ɗaya ko kuma sanyi wanda yake taɓa ƙwayoyin halitta na namiji ko kuma na ya mace wanda hakan yakan kawo rashin haihuwa cibiyar alhikima ta tanadi wannan magani ne domin ba al'umma ana samun maganin ne kadai a inda rassan su yake a najeriya ko kuma a jamhuriyar Nijar. ana amfani da maganin ne tsawon sati biyu ko kuma wata ɗaya. sai dai kar karɓi magani a hannun yan talla da sunan alhikima haka kuma kar ku karɓi magani a wasu shaguna da sunan alhikima sai dai ku je rassan su ko kuma kai tsaye ku tuntuɓe mu a lambar waya da kuke gani cibiyar magani ta alhikima muna godiya